قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ka faɗawa waɗannan mashirkai ya kai wannan manzo cewa da a ce akwai waɗansu abubuwan bauta tare da Allah kamar yadda kuke ƙirƙira da ƙarya ku faɗa ai da waɗancan abubuwan bautar da kuke riyawa bisa ƙaryar sun nemi wani tafarki na zuwa ga Allah mai al'arshi domin su yi ƙoƙarin yin galaba a kansa da mulkinsa su yi husuma da jayayya da shi.